saboda sun mutu akan shirka وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه إن إبراهيم لأواه Halim. neman gafarar da annabi Ibrahim ya yi wa babansa ya kasance ne kawai saboda alkawarinsa da ya masa cewa lalle zai nema masa gafara a wurin Allah don kwaɗayin ko zai musulunta amma yayin da ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa babansa maƙin Allah ne saboda rashin amfanin nasiha a gare shi ko saboda ya gane hanyar wahayi zai mutu kafiri sai ya barranta da gare shi neman gafarar da ya yi masa ya yi ne a akan ijtihadi ba saba wa hukuncin da Allah ya yi masa wahayinsa ba ne. Hakika, annabi Ibrahim mai yawan ƙanƙan da kai ne zuwa ga Allah, mai yawan yafiya da kawar da kai daga